لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تسير أنا كشفة كفار أزم رمضان يا البركة shekara ta dubu da da da hudu arba'in hudu bayan hijirar manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma cikin baka ranar 28 daidai yau ga watan maris ko watan march 2023 kai tsaye ta tambaya bismillah shi sahur abinci ne da akan ci dab da fara azumin washe gari kuma ana so tsakanin cin abincinka na sahur da fara azumin washe gari a samu karatun aya hamsin karatu irin na matsakaicin mai karatu ba mai sauri sosai ba ba ko mai karatu cikin nawa ba saboda idan ka ci abincin ka sha biyu kai ka ba sahur kai ba ci abinci eh, sai ka bar wannan a matsayin ka ci abinci don ko da yunwa amma hakikanin sahur shine can dab da kiran sallah ce sabata khairu minan nau ko kuma da za a fara sallah a bayi in haka ne kuwa to sai ka bari kamar da na faɗa saura tsakanin sahur ɗinka da fara azumi za sami karatu wato ainihin aya hamsin na matsakaicin mai karatu Allah ya sa an fahimci wani amsa da kyau wannan na faɗa a baya sahur na da alfanu akalla guda biyar farko dai sahur idan kai zai sa ka raye sunar manzon Allah kaga wannan alfanu na biyu zai sa ka saba ma yahudawa a irin nasu azumi don ba su sahur na uku zai taimake ka wajen kashe muka kwaɗayin hantsi domin in kai sahurwa shigari kwaɗayin da ke zunguran mutum ya karya azumi babu shi kila ma kana ajin abincin na taso maka na hudu zai baka karsashi sahur har zuwa lokacin da za a wuce lokacin shi kan shi kwaɗayi sannan na biyar za ka raya sunar da magabata suka tafi a kai bayan raya suna annabi to kuma sahabbai sun kasance suna haka alfanu guda biyar Allah samu dace

azhar ba wanda kaga tun tafiya kai kasaru ce akan ko ba haka ba a matsayin kyauta da Allah ta'ala ya ba mu kasau to baka samu kai yi. da farko tun da ka dawo garin ku gidanka wannan kasarun ta faɗi ko tana nan akan ka in dai har ka bari ba lokacin ta bane fita ita sallar ka dawo gida kasar ta faɗi. amma in ita sallar har lokacinta ya fice kana cikin tafiya tukun ka dawo gida to za ka rama ta ne a ƙasarunci zan ka same ta ne a hali na ƙasaro amma damar da ka samu kaburi ta kuɓuce maka kuma lokacin da bai fita sai ka cika ta to da wannan kasar ka zawo gida sai aka ce ka ja mutane sallah jamil sallan nan da aka ce ka ja wace ce azar ko la'asar to shi kuma sai sallar a matsayin ta la'asar bayan bai azhar ba to su waɗanda suka je ka sallah sallar su kai kai kuma sai ka sake sallar ka duka ba zan ce duka yi ba tsaye ta mutaci na farko tukun ya kamata ne ka sallaci ainihin azahar da ke kanka ko ba kai mai sa kai ba eh wallahi na manta ne ko kuma ce eh, ina dai. ɗayan biyu in ka manta ne kana cikin sallah sai ka tuna to sai ka canza niyarka. ya halatta kai tsaye niyya ta koma ta tashi daga azar ta koma la'asar ko kuma ka batta azar ɗinka take ya halatta su kuma suna la'asar ɗinsu kullun ala sunnatihi kowa na kan sunnar shi kai azhar kake nufi su kuma la'asar suke yi ai ba za ka fito kace jama'a ta fa zan na ja ku ba labarunka da wani na fata kun gane ko magana ta cewa duka sallar ta ɓaci na ban ce ta ɓaci na fahimce ka da kyau za ka yi sallar ka ta azahar ne da zimmar azahar kake yi su kuma sai la'asar to a idan ka manta ne fa ita ce magana ya manta shaf sai mu ce inna allaha تجاوز لي عن أمة النسيان والخطأ وما استكره عليه annabi ce Allah ya ce wa al'umma ta abinda suka yi bisa mantuwa ko kure ko aka tilasta su ukun nan an yafe maka wallahi na mance ne na sharuwa da azumi azumin kana misali ke wallahi abu kaza da aka ce na yi na sabon Allah an nuna min bindiga ne don akwai illa man ukriha wa qalbu mu'minun bil iman ko kuma a'a na yi ne bisa kuri na sani ba ukun nan akwai ya fiye a kai so daga kai ka mance ne amma kai ka san azar tana wuyanka ka bar shi da niyyar cewa a zahar kai kai la'asar su kai kai kuma sai ka tashi ka kawo la'asar ɗinka da ba wallafa Thank ya kamata gaskiya a wannan lokaci na ibadan azumi mu zamanto masu kiwon lokaci wato sa'ido a kan lokaci ba aikin ladan mai kiran sallah ne kadai ba dukkaninmu ya zamanto muna kiwon lokaci a eh, lokacin shan ruwa ya yi ko za ka domin idan misali ladan ya gafala ba baka gafala ba abin zai ce makama mu ya ɗore yanzu ka ce ka shiga ɗaki kana kallon waya la'alla ma saitin wayanka ya rikice baka sani ba ce waya ta baka cewa lalle lokacin shan ruwa yi. to nan akwai fuska biyu ko ki dama ta san saitin wayan ya goce to nan gangance yi. ɗan biyu ko kuma a wallahi ban san haka ba saitin na nan abin shi a saite akan haka na sha ruwa to baka da matsala nan. koda da ka sha bisa la'akari da kai saitin ka daidai ne ka fito ka ga rana ka tau a sararin samaniya shi nan sai ka kama bakinka hukuncin ka hukuncin wanda ya kuskure hal fahimtum tambaya ta gaba na'am ta cika to Allah ya samu dace sai mu je ga ainihin aya ta gaba a karanto mana aya ta goma ya ahalaki za zaka tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا كنتم من الكتاب عن كثير قد جاءكم من الله وكتاب مستمر يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم aya ta sha biyar da ta sha shida kenan muka je kira a su da kuma tilawarsu ya ahalar kitabi ya ku waɗanda ba ta bace? na'am ban ji ba an kan da su ja akwai musaki ya ahlal kitabi ya ku waɗanda aka bai wa littafi kad ja'akum rasul na san mun yi jiya na ce maimaita ne lalle manzon mu ya zo gare ku yubayyinu lakum yana muku bayani daki daki na kasiran da yawa yawa mimma kuntum tukhfuna na daga abin da kudin nan kuke boyewa ba na ce suna boye ayar ainihin haddi ba mun faɗa jiya ayi. suna ɓoye bayanin bayyanar manzon Allah a littattafansu su murɗe saboda son zuciya Allah ce to manzonmu da ya zo don a tsida muku hujja akwai ranar ƙirƙillanci idan kiyama ta tsaya ku san da wannan abin kuke ɓoyewa na daga littafi wa ya fu an kafir wannan annabin yana kawo daga kan yawa daga cikin halayen ku miya ku akum min Allah nurun lallai haske ya zo muku daga ubangiji wa kitabun mubin da littafi wanda yake mabayyani wannan sako ne ga ahlul kitab sun dade suna adawa da sakon manzon Allah kai barin ga yau kun san wane ne Vasco da Gama kun san Vasco da Gama ba a tarihi kun karanta geography mutumin nan mutum ne mai tafiya a duniyar teku ɗan ƙasar Portugal a karni na goma sha shida sai da ya jagoranci wato tawagar wai aje a sato kabarin manzon Allah a Madina inda ya bi fataccen tsinanne ne Ahmadul Ghazi mutumin Somalia daga cikin gwarazan musulunci suna suka ce ba ga zama ba har sau uku suna a can, a sau biyu suna can na wannan mummunan ta'addanci din don ku san ba a taɓa samun gaskiya ta zauna lafiya ba sai ta gamu da ƙalubale a littattafai da yawa irin su turbani bayani na tarihi abin da ya kasance ko suna kiran kansu an fita mabiya annabi isa annabi isa kuma baran-baran suka yi da shi to Allah ta'ala ke gaya mana wannan abu ya haɗi illahu mani taba'a ridwanahu subul salam Allah yana shiryar da bayan sabbihi da ƙur'anin ce ko da annabin duk na faɗo wannan jiya an gane mani tarma wanda duk ya bi yardar Allah to sai Allah ya bashi kuma hanya mai kakkiya subul salam hanyoyi irin na wato kwanciyar hankali da aminci wai yukhrijuhum wannan annabin yana fitar da dukkanin duniya ko ƙur'anin da ya taho da shi yana fitar da mutane shine yukhrijuhum minas zulumaci daga duhunnai irin na kafirci da zalunci da bata da kaucewa gabarin hanya ilan nodi zuwa ga ainihin haske na shirya yana haka ne bai iznihi da izinin amma Allah Waya yahdihim yana shirya da su ila siratal mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya aya ta gaba قد قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح ابن مريم وأمه وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لا حرف الرنسوة حرف التوكيد تكتشي مؤكدان hasimani li hasmi taraddudil mutaraddid ka rikice na karo magana guda biyu an janye duk wani mai turjiya daga turjensa ka ce wallahi tabbas ya magana ta gari ga wallahi ga tabbas mana karkai shakka kun gane lallai waɗanda suka ce Allah shi ne almasiyu to kafirin shi kenan kawai waɗanda suka ce Allah wai shi ne isa almasihu kirista suna faɗin haka kirista domin sa kullum kuna magana kuna taɓo kirista ƙuranin mai magana kai sai muke kyani Allah ya faɗa wanda ya san komai ya san jiya daga cikin abin da zai ƙara nan ƙur'ani wato miracle ne mu'jiza ne ga mutumin da bai je makaranta ba irin wanda ka je amma yana baka labarin abin da aka yi duk abin haife shi wai sanar da shi kaga mu'jiza ba dan qur'ani ya zo ta hannun annabi Muhammad da baka san tarihin annabi Adam da baka san labarin kabila da hafila ba da baka da labarin zulkifil da nanan maryam da wani shimago wai shi duk baka san su misali an gane amma Allah sai mishi wahayi kuma wannan labarai ba za ka same su a kowace jami'a ba ko da masanin gaibi shi yasa qur'ani gagara ba daune ya ba da labarin jiya da labarin yau da abin da zai kasance har kiyama in ta zo duk wanda ya ce zai kawo kamar to ga ya mana ya jahannama take ga ya mana ya aljanna take ga ya mana ya sunan mala'ika kula da ainihin aljanna yaya sunan mala'ikan da ke dadin wuta sai Allah ce wana da wuya maliku li yaqdi alaina rabu qala innakum makithun maliku suna ne da babu wata jami'a da zai da ke sunan mala'ikan wuta kala babu wannan ilimi amma Allah ya tafara ba annabi Muhammad shi yasa duniya karkataccen duniya ke jin haushin Qur'ani in ka zo ta fuskar harshe ƙorani ba abin da ya gaya maka ba ya ce zalikal kitabu amma bai taɓa ce zalikal ƙorani ba kafin dali zai da ce ina haza haza ga shi nan amma zalika nesa nesa ba inda Allah ya ce zalikal ƙorani sai ina hazal ƙorani kuka ce zalika isharatun lismin ba'idin an mahallin kala wancan Allah na cewa wancan littafin gashi kuma gabanka eh suka ce domin ka ɗauki inda ƙur'anin ya fito to na Allah yake so kai ishara ka ce wancan littafin mana daga Allah amma ya ce haza eh gashi a gabanka wannan nagarta ce daga cikin mujizan wannan littafi kaɗan nake ba idan masana sun ce da kai ruwa kashi saba'in da hudu na duniya duk ruwa ne ba ka suka ce ba suna kiransa hydrospherical composition of the earth hydrosphere sai bangaren ana kiransa lithosphere idan har sun ce wato kashin ɗan adam kashi kawai kashi talatin da shida in manta budurwa ne ha idan sun ce akwai abin da ake kira big bang the big bang theory wato katotun bugu wanda ta sama ta zama daban kasa daban ba su gane wannan ba sai shekaru 100 da suka wuce ƙurani ya faɗa shekara 1400 da ta wuce karanta suratul anbiya aya 31 awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata rattan fafataqnahuma waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayyin fala yu'minun yau ka jira wani mai jankun ne ya gaya maka littafin ka ta qur'anin ka musulmi yana da abin da muke kira civilizational sensitivities wayewa da babu irinta kar ka zama irin wanda aka yanka saniya domin shi ya je juji yana ta kashi Allah wadan wannan arziki rafton wannan alaka ta sana butun da lacca ta ko magana akan wato mujizar Qur'ani da kun ji sama da haka to Allah ta'ala ya ce waɗanda suka ce Allah shi ne almasihu ɗan Maryam wallahi sun kafirce hikimar shigo da wannan ce in ba din qur'ani ya zo na ka samu labarin almasihu so wane ne almasihu almasih wanda in ya shafa mara lafiya sai warki shi ne manan masih da ya shafa makawo sai warki annabi isa ke wannan kirarin shi ne almasih amma sunan shi isa ibn wa maryam suna kiransa yahshua a cikin classic ko kace da shi isof a greek amma abin da yake a rubuta isa suna kuma kiransa yasur ya daga nan suke ce jesus saboda kowace ya akwai abin da jido ke cewa wata latinization ya sai ta zama j yahya john ya arabiya turanci j john yahya john hmm? yusuf joseph yu why joseph hmm? sai mai yaqub <laughs> yunus jona ba haka ba to ana kiran annabi isa almasihu ne a matsayin kirari amma kuma akwai almasihu kuma la'ananne ai dujal to ya suka haɗu cikin suna ɗaya ai eh, shi dujal ma'anar almasi mai shafaffiyar albarka an shafe ta an kore mai amma shi annabi isa almasihu mai shafa in ya shafa shafa mai albarka sai kuma a warke imagine kaga title biyu sun haɗu amma ma'ana daban-daban yana faruwa na sha faɗa an na ce da kai na baka shawara ka nemo maganin shawara kaga shawara farko abu ne mai kyau shawara ta biyu ba ta da kyau amma kuma duk sunan ɗaya ne sirrin ɗaya ne ma'ana daban-daban so daga wannan suna almasihu kiristawa ke kiran kansu masihiyawa la nabi sa misali ce shi dan Allah ba ne bai faɗa ba ba inda bai faɗa ko cikin littattafai na bible cikin littafin lo akwai inda suka ce kai yi ne dan Allah ce haka ne kuka ce haka ne kuka ce kuma ƙoran ya ce lam yalid lam yulad to sai ka ce ainihin mu masihiya wa nan sunan su kamar da na faɗa annasara nasara waɗanda suka ce annabi isa wai ainihin Allah ne kanshi Allah ce to kafirai ne arna ne haka Allah ya faɗa ta yaya isa zai zama Allah al'imamu abubakar al ne na gaya muku labarin shi kwanaki a nan da ya tafi tattaunawa da sakin romawa sai ce da shi me za ka ce game da isa sai ce a ah, kana can bayata sai ce annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne ruhun Allah ne kuma kalma ne da ya mika kalmar zuwa ga maryam ma'anan kalma don ya ce kudin fayakun malam sarki malam sai tashi fishi ya za ka ce annabi isa bawan allah za ku ce miki allah bai ce ina allah kyashe mu sarkin sai ce to in ne ba allah ba ne ya za ka ce da shi ba an taɓa samun bawa ya yi halitta bawa ya kawo da makanta bawa ce kai da allah tsaya duk yana yi ne bi iznillah izinin Allah yake me zaka ce in dan yayi wannan ya sa ya zama Allah to kenan annabi Musa da ya saki sanda ta zama macija nan ma take ce shi ma ya zama Allah ya yi da kanshi ke daga nan fa bai tallazi kafar hujja ke an akilani a wannan lokacin har malamai suna cewa ziyarar bakillani ba karaman nasara ba ce a duniyar karatu shi mallaki hujja mallaki ili mallaki dalili kullum mun ce kawo nassi ba naushi kawo nassi da dalili an gane ko ka akidar musulmi duniya ta sani annabi isa annabin allah ne mutum ne mai mutunci mai daraja mai kima har masu ashirin da biyar allah ya kira shi a ƙur'ani 25 mahaifin na maryamu tana da suna sukutun da guda da aka sanya ma wata sura suratu ka ɗauko bible na kirista tun daga littafin genesis exodus leviticus numbers deuteronomy har littafin ƙarshe da book of revelation babu inda kake da gospel according to st mary babu mutuntawa farko da allah yana na mari a ƙur'ani ne ya kare ta daga tuhumar mutane ya maryamu mu'anna laki hala kan shi ka samu nan daɗe sai ya kare ta kin zo mana ga abu wanda yake sabo ya ka zo Ga abu wanda yake abin ki fa asharat ilayhi قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا inni. Ya ce inni Allah. magana farko da isa yi kala inni abudullahi ataniyar kitaba waj'alani nabiya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bisalati wazakati ma dumtu hayya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون الله شاء النبي عيسى عن مريم يا شينا بيان كسكين بسكي حياني أسنى شيني حكي فرح فاقم مسلمتي يما ذكا قاني قسكيا كافن دليل na'am shi yasa musulunci yana da kowane irin sabo ba sai ya aro ba kusa ne ka ji mutum wai kirista ne amma yana kiran shi wai wai fasto yahaya ko fasto suleiman amma musulunci baya aro daga kohina hatta suna tsar ka taɓa yin imam jasir a ba ma yaudara mu ainihin sai saboda musulunci ya ba mu komai intact su ga yi ruhun ko babu sai an aro saboda haka rike musulunci ke alfakari da shi ka karantar da shi musamman ina kira ga matasanmu da ke zuwa nysa a kudu don mun zauna a kudu mun ga abin da ke faruwa ne ka ga yaro in yaje shi zai ga wai yana shayi a a ga yana sallah wata ran a garin uge kusan uge kin across river in bar kalaba za ka tafi abubuwa ne na sauka a garin Daga dalibai sun zo NAYS da yawa ai ga malam Zira Usman ya zo daga Kano shi menene matsalar ai kaji kaji malam wallahi ana takura mu kamar yaya ba ku ƴan ƙasar nan bane ya eh, ana tuhuma mu ana gaya mana da bakar ma sai kun fito jihadi ne ku kar ku bakar magana ku karanta addini matsalar shi ne ba ku karanta addinin ku ba haku da hujjoji rikakku ai mu muna farin ciki ma kirista ya zo mu tattauna cikin abota sai gane kuskuren shi in Allah ta'ala ya so amma yanzu kuna magana ku da Allah ya muku hanya mana a canza mu mu koma arewa su ba sa zuwa arewan ne su nys suna barin garin naku ne misali su ma yi kuma su samu aiki kuma za ku tsaya nan ma misali ba kasar ɗaya bace tun 73 aka fara nys zamanin gawa cikin abin da nake tunawa so karku yi haka a ta ita na gaya musu magana da wata ina tsammanin ta ƙarfa gwiwar su misali za ka riƙe addini ka karanta shi da kyau shi yasa idan muka buɗe aji na comparative studies a nan sahaba shekaru 23 mun bude wannan aji na karantar da kiristanci da ƙur'ani a wannan wuri kai musulunta mu koya maka ga yanda ake yin argument amma kafin ka shiga wannan ajin a lokacin sai ka haddace masu maryam tukun ka samu jigo inda zaka tinkare su ta hanyar ilimi muna fata cikin ranar Allah ya mai kama na irin wannan dama din saboda abu ne da zama dole mu tashi a karanta a sani a yada wannan ilimi din na faɗi wannan magana karkashin cewa da suka ce annabi isa dan Allah suka ce kuma annabi isa Allah ne dalili saboda ya rayu da matattu sai wani ba su amsa ya ce ah baya littafin ku littafin romawa akwai wani basaraki ana ce da shi malikusud malchisadek shi wannan mutum malchisadek ya ka ce ba shi da farko ba shi da karshe ba shi da uwa ba shi da uba wane ne wannan allah ke ta suka yi mai sabu ce da shi allah wajen da shi shi isa yana da uwa ko ba shi isa ibnu kuma Allah da ya tashi halitta ai sai ta fuska hudu ne ga masu uwa ga masu uba muke ko mu gane bane sai wani kuma ba uwa ba uba baban mu annabi yau kenan education din bai cika ba sai wani kuma ga uba ba uwa suka ce kamar na na hawa uke Adam kamar uba ne ai to saura balance daya sai kuma ga mai uwa hikimar ubangiji to sai ka ce kuma saboda ba shi da ainihin uwa da uba Allah ne in dai rashin uba ya sa ya zama Allah annabi Isa yana da better credential shi fi mata ya zama Allah ko kuwa saboda shi annabi Isa yana da uwa shi ko Adamu fa inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin kuma qala lahu kun الحق من ربك ta yaya musulmi zai kasance cikin kwakya-kwakya da kyarma-kyarma da rashin fahimta tana da hujja da dalili Allah ta'ala ya ce lalle waɗanda suka ce inna Allah wal masi laqad kafar lalle sun kafirce Isa dan Maryam na na Maryamu ƴar Imrana wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha Allahu akbar na na Maryamu wannan mata mace ce mai mutunci kullum za ka iske ana zana hotonta da hijabi har shekaru da daɗewa watan a ikere ice a tsohuwar jihar rivers nake ce da wasu fastoci abokanan ce fasto yanzu kaga matata da uwata ta fi kama da nana maryam ita eh how domin you draw her picture covered kuna zana hoton maryam da hijabi to haka duk matan musulmi amma 'ya'yanku mata an ka ya ga san ko wace kai ce mala ya ce ai gaskiya ɗaya ce duk matan musulmi yanzu idan maryam ta zo duniya za ta fi gane matan musulmi a matsayin nata ko ga 'yan matan ka suna yawon tsarara ina koyi da misali na kuma ce annabi isa in ya zo duniya zai fiye ta da ina da gemu isa na da gemu ne ce kefa shi ma ne dariya na ce kuma na sa dogayen kaya da ta maka kafa kama da george bush aka dai dariya ce kayan ce wala ka abin yake ku zo ku gane gaskiya a gudu tare tsira tare amma da awar ce kuma ba ma yadda ya kamata yanzu gari kamar kano garinmu mai albarka gidan musulunci ban san wata cibiya ta katafariyar cibiya na karɓar masu musulunta a ɗauko zaratan matasa a ƙosar da su da ilimin commercial studies su koya musu ilimi ba ɗaya muke da ita a kaduna a nan kinkinau wanda cancan ya bayar allah ya ji kan shi da saka mata kai tano ya kamata ce muna da yau ai wasu masu musulunta nan ba masu gaskiya ba ne kai da kake da gaskiyar ta gaskiyar don ka gyara rashin su. wadda ko ta matasa a rantsatsu karantattu su san karatun kuma su training na wata uku su koma je ku garin nawa ku ga abin da alajami ɗanta ta yi allah ya ƙara mai lafiya da albarka yana ɗau na je wurin ne yana ɗau a nan ƙasar agonila daga port harcourt tun da area ta ce akwai wuri inda ya buɗe aka buɗe za ka je ka yara 'yan ikwere 'yan ogoni malam suna maka ruwan ƙur'ani a tsakiyar nowa daga nan ka tafi bai kaje ke kedare didare korokoro lumeni sun jawa misali za kuna ta a arewa kuna ta rigima arewa ga inda ake yake misali Allah ka hore mana dukiya mai yalwa musamman da rantsatsun matasa ku je ku yi aiki tikitinku na zuwa lahira ke waɗannan fuskoki ku masu albarka wata ranar ce da ku wani da wani da wani je ka wuri kaza a goni lan ta shiga da wuri kaza je ga yankunan ainihin za mu a kano ku je ku karantar da addini bai kamata kawai a bar karatun a cikin birane kawai ba ya kamata tafsiran nan ya zama ana yi a ƙauyuka da yawa Allah ka ba mu ikon haka ka tabbatar da mu aka wannan diga digin duk wanda ya ji wannan sako ya tabbatar ya kulla a zuci zai taimaka ma addini a irin wannan janibi da sauran janibobi da yawa Allah ta'ala ya ce kuna yi tare da wannan aya ko waɗanda suka ce Allah shi ne almasihu to kafiri ne almasihu ɗan maryam ma'ana maryam lokacin da ta balaga sai ta bar gida Allah ce izin tabbatar min ahliya makanan sharqiyya gabas da gari ta zauna a wancan malar sai Allah ya turo mala'ika jibril wai tana ganin mala'ika saurayi malam ginin ne ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ce ka nisance ni da kamun kai yarinya matashiya kila ka ce yar sha biyar sha abin nan tashin balaga za ta bukaci namiji amma saboda tarbiyya da tsoron Allah ta ce a kulka zo kusa da ni ashe ba ta san ba mutum ba ne قال إنما أنا رسول ربك لأهب laki غلاما zakiya. yace a'a innama je na ga muku mama je a mataki biyar innama lil kaf kwantar da hankalinki ba mutum bane ni ban zo ne in gaya miki zaki sami ɗaya mai tsaki kai أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولا مك بغية فإن ذهيه نمج بالشافين دا أوريبا هما ولم أكو بنكسن شي بغية كلاكي بكر أشانا كون قريبا بكر ربا حيث قال كذلك قال ربك هو علي حين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا aiki ɗauka an ƙare it accompli an ƙare sai kai ciki fahimalatu a yi malin sai ta tsorata kuma ta yi ta ce ya laita ne mitu ƙabla hada wa kuntu nasiyan mansiya yau ina ma na mutu dan ta sai shirin yahudu yanzu kika bar gida salin alin saka yau shafalfal ki dawo da يا أخي هكا to faske ɗanye أما abin كي mamakai kwantar da hankali لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وخذي إليك بجزء النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري أين فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نزرا صمن ولن أكلم اليوم الإنسية ka dubi Qur'ani wannan narrative ina manzo Allah ya saka shi a wace jami'a din a'a in huwa illa wahyun allamahu shadidul quwa sallallahu alaihi wa wasallam hadha kitabullah nan Maryam kiyar dan ka san ita ce uwar wannan babban mutum ita kanta babba ce shi yasa a ƙur'ani muna da sura suratu Maryam تزو دشي شين سكي ونم مغار مريم لقد جئت شيئا ثريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نوكل من كان في المال الصغير ليش قال إني عبد الله ون النبي إيسا يي مغانا ينا زنم قويو شيني ما لم يستكشف ƙur'ani ne ya fara wanke na na maryam daga tuhumar zina babu hatta masu cikin wai suna bin annabi isa ba su da wani text da wanke na na maryam yadda ƙur'ani ya wanke da su kai a cikin littafin su annabi isa ce da mahaifiyar shi you woman a bible wai za a yi biki ta ce ba ta igiya ta ce you woman my time is not up you woman ta ce ma uwarka you woman la ilaha illallah ƙurani ko yin wanke ta yin wanke shi ya ba za ka rike ƙuranin ka ya ba za ka yi alfakari da shi ba Allah ka nawara kirjinmu da ƙurani a sa ya zama mai ɗaiɗe mana kewa a kushewar mu. ya Allah ka sa ya mana jagoranci zuwa aljanna yau malayin fa'umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin Allahu amin kuma abinda zai sa ka fahimci wannan kullum qur'ani in kana karantawa ka dinga yin tadabburi me yake cewa yace fatadabbar alqur'ana in rumta alhuda na'am fal haqqu tahta tadabbur alqur'an saboda ka annabi isa dan maryam gane ko kul ka gaya musu man yamliku min allahi shay'an wane ne isa ya mallaki wani abu daga ubangiji in arada an yuhlika al-masih idan har Allah yana son ya halaka annabi Isa wa zai iya maganin haka domin wace kashe Allah ana kashe Allah ne sama ce Allah sannan kuma an kashe shi a masa crucifixion haka rashin hankali ne na'am idan Allah yana son ya halaka Isa al-Masihu ɗan Maryam wa ummuhu da uwarsa baban shi an gane ko wa man fil ardi jami'a da duk wanda ke bayan ƙasa idan Allah yana son ya kawo da su duka wa isa idan Allah yana so ya ce duk jama'a da ke Najeriya da shi daga aiki yau wa isa am in ya sha yuzhibkum wa yati Allah ya ce in ya ga dama duk sai tafiyar da ku ya kawo sabuwar halitta kayan na Allah ne kayan na mai duka ne ba dan adam da ke da wata iyawa akan haka walillahi mulku samawati wal ardh mulkun sammai da kasai na Allah ku kalli magana sai ce walillahi wannan lidin suna kira salamul lamul mi idan ɗaliban arabiya lamul ikhtisas akwai lamul milk akwai lamul ikhtisas na'am kwanaka lallai Allah shi yake banta da mulkin sammai da kasai to shi kenan tare da Allah shi kaɗai ke da mulki kuma haka ne domin kuma Allah ce wa ƙalal maliku sai sarki ya ce a cikin sarauta yanzu Allah da kanshi ya ce sarki sai ya ce ah, Allah shi ne almaliku to ya kuma ya kira wani almaliku kuma ya ce shi ke da mulki sai suka ce eh Allah yakan ainihin ba da mulki don ya ce kulillahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء من أنه خديث تنشكي الله كيني مملك ملكي kana ba da mulki a matsayin aro ga wanda kake so ashe in Allah ya ce da sarki misir sarki wannan a matsayin aro ne ma'ana an baka mulkin a duniya a za sannan kowanne cikinmu yana da mulki yanzu kai a gidanka sarki ne kuwa kulakkanka sarki ne aka yi ba mai taba maka to amma duk abin da ka mallaka kuma mulkinka suka ce keɓaɓɓe ne takurare ne shugaban najeriya najeriya kaɗai za ka bashi ba ka cewa shugaban kenya ne kuma ya shi mulkinsa takurare ne gwamnan kano za ka ce kano ke gwamnan ce kawai misali to shi Allah ta ce shi ne sarkin Najeriya kawai ba zai yiwu ba na biyu mulkin da Allah ta'ala ya baka zai yiwu ka sarrafa abin da aka baka yadda kake so sai abin da Allah yake so in kana da imani misali Allah ya mallaka maka mota ba za ka ce zan yi abin da nake so da mota in sa giya ciki a inda ne imani kake sai dai ka sarrafa mota yadda Allah yake so ashe mulkin na adam ta kai ce sannan na uku mulkin na mai karewa ne a tsarin najeriya shekara nawa nawa ne sun hudu da an yi ɗaya biyu shi magana ta tsari to fa shi fa Allah fa yana da tam ne a ce ubangiji ya tsari mulkin ka a'udhu billah shi sa idan Allah ta'ala ya ce wato Allah shi ke don mulkin samai da kasai lallai nan ne hakikanin mulki duniya wasa kawai ake na'am Allah shi ke da mulkin samai da kuma kasa wa ma bainahuma dan karka ka ce a ah, ashe sama da ƙasa kawai Allah ke mulka to abin da ke tsakanin sai cewa ma bai nawa da abin da ke tsakanin duna shi yanzu mun ba ma bai nawa ba bai na muke rayuwa a cikin ƙasa ko a ban ƙasa akwai halittu da ke rayuwa a sama akwai a shekarun sama da ƙasa duk gaba dai suna da content to abin da ke tsakanin su mulkin Allah ya? ka dubi ɗan adam inda Allah zai ga dama ce sama sauko ƙasa sauko duk ya su an gama amma sai ka ga ɗan adam ma ne yi ba Allah ya hau jirgi ya karki giya a jirgin sama a sama fa la ilaha illallah kana cikin hazo sai da hali yayi ta bakin wanda tijo an hau jirgi a makka za a tafi gida najeriya to alhazai kaza kaza kaza ya kamata ku kiyaye idan kuka girgiza ka ɗaura bel sai ce kai yaro kana maka ɗaura bel ba an kwashe mana kafa ba sai da Allah ya baka kuma gaskiya ne ce an kwashe mana kafa ana magana kaza sai dai ga muna Allah ga mu gari ka kawai amma a nan ne za ka ga dan adam ya sabon Allah Allah shi ke da mulkin sammai da kasai da abin da ke su ya khluqu ma sha Allah yana halittar ma abin da yake so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah akan komai kadiru mai iko ne aya ta gaba قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه نعم قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يا سلام وإليه المصير آية من لما قوم شاككس أشكل صورة من لما بسوط المائدة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه yahudawa da kirista nasara ku in ba inda ƙur'ani ya ce masihiyawa nasara yake cewa duk mutum kuskure ne ka kira kirista masihi nasara allah ya kira shi a nan muka tsaya haka babu nassi na hadisi da zai faɗa wasu ne suka kirkiro sunan su larabawa misra ya yan coptic wasu daga cikin lebanon tun da Allah Qur'ani ce masi mu ne masin yawa to an riga an gane ba haka ba manyan malamai sun ce kuskure ne ka kira su da abin da su suke so mu tsaya inda Qur'ani tsaye da su. Yahudu da Nasara suka ce nahnu Allah wa ahibba'u ai mu ne ƴaƴan Allah mu ne masoyan shi cewa wani dan Allah ne an tafi ana wannan magana amma kuskure ne saboda Allah ya faɗa a cikin sura ta shida aya ɗari da ɗaya yace anna yakunu lahu waladun wa lam lahu sahiba da kaka Allah za a ce yana da da alhali ba shi da mata kuwa na'am saboda Allah yake cewa yahudu da nasara suka ce mu ne ƴaƴan Allah masoyan shi kul ka gaya musu ya rasulullah in dai haraka ne in ku ƴaƴan Allah ne ko masoyan shi to falima yu'azibukum bi dhunubikum kalima to dan menene yu'azzibukum Allah ke muku azaba da zulmi amin dan ka kai mai azaba in ka ba za ka yi mai azaba ba dan kana son shi in ka ga uba ya dauki bulala ba azaba ake kiran lakkatarwa ake cewa kun gane ba a cewa azaba kaza ba ta tafi a yadda tana ke su to sai Allah ya ce in kun ce ku ƴaƴan Allah ne wa ahibba'uhu masoyin shi kulka ya musu falimatu dan mai ne azabukun Allah ke muku azaba izunujukum a dalilin zunubanku hmm? a ji wannan magana bal bal bal kai a ji magana an cin ku dinnan bashar mutum ne kawai mai man halaka cikin halittar ubangiji babu dalili ku ce mu ƴaƴan Allah ne ku mutane ne kamar kowa kuma yaghfiru liman yasha Allah na gafara ga wanda yake so Allah ka samu na cikin su wa yu'azzibu man yasha hi azaba ga wanda yake so Allah ka sai mana azaba ya Allah sai sake maimaita wannan jumla da aka faɗa aya da ta wuce yace walillahi mulku samawati ko faɗa baya ba mulkin sammai na Allah ne wal ardu da kafa wa bainahuma da abin da ke tsakanin su yace wa ilayhil masir al masiru makoma za a juya ne zuwa gare shi shi ne almasir ta zukayen la'asar muka sallaci gawa ɗan omu ya rasu Allah ji kan shi ta kaga almasir kiyar ya tafi masir la ilaha illallah an sallace shi an wanke shi an ɗauke shi duk aikin turba shi ne almasir kowane da masir to fa roƙon da muke ma Allah idan masir ɗinmu ya zo ya kasance mai kyau kuma zai kasance mai kyau ne yadda ka kyautata wannan numfashi da aka baka a duniya idan baka tozarta kwanakin ka ba ka tozarta su da sako ba da baƙala ba da ayyuka na asha da turmuza mutuncinka a kwata da laka gwargwadon hali ka bi Allah sau hadda ƙafa su babu dalilin ta zama cikin wahala da yardan Allah amma lokacin da kabari zuciya ta maka jagoranci ta ja ka zuwa sako ka tafi yi aikin banza ka bita a to an gamu da matsala ka kiyaye abin da mawaƙi ce ya ce wa ƙadat kalma'asi haifu sha'ad fa'alfat kamra'an salisal kiyadi in ji mai zuhudu wai alma'asi na jan ka duk inda take su ka aka ci aikin sabo sai ka tafi wurin aikin kirki kana nauyin kafa haba ɗan uwa saboda almasir makoma ta gaskiya zuwa ga Allah take amma kyawun masir kyawun aiki mugunyar masir mugunyar aiki an gane ko ومن يعمل مثقال خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله كسامي الخير أو akwai صار lokaci خلاص سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته